السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na juma'a 23 ga watan dulkaida ijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1437 daidai da 25 ga watan agusta shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasan na saba'in da uku daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikmatun minat tarih ma baina wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maktalil husaini radiyallahu anhu sanata ihida wa sittina hijiriya wallafan Uthman bin Muhammadu Nil-Khamis Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan uwa basu manta ba kamar yanda a cikin hadisai annabin rahama salawatu rabbi wa salamuhu alaihi ya bayyana mana cewa al'umma za su samu kansu cikin rudani a ƙarshen duniya wannan rudanin kuma mabudin shi zai fara ne a cikin isharorin da aka samu annabi ya yi ma wannan al'umma cewa a ƙarshe-ƙarshen al'umman shi waɗanda za su khalifanci a bisa tsarin annabta muna nan mun san fitina ta taso an kashe khalifa umar dan khattab to kuma irin fitinan da ta taso a zamanin sayyidina Uthman ba irin ta ne a zamanin sayyidina Umar ba wannan yasa har aka samu saukin kwantar da fitinar har aka sa khalifa amma ita fitinan da ta taso a zamanin sayyidina Uthman fitina ce da aka rikidar da ita da sunan addini amma aka sassaƙa siyasa a ciki aka bi aka daddasa maganganu na ɓatanci a cikin zukatan wawaye daga cikin waɗanda suke danganta kansu zuwa ga addinin musulunci wannan ne ya sa lokacin da shi abdullahi ɗan saba ya rika yawo gari gari kutuna a wannan lokacin ba fa jirgin sama yake hawa ba ba mota ba jirgin ƙasa ba na ruwa yawo yake kan doki ko raƙumi ko alfadari ko jaki don kawai ya cimma muguwar manufan shi ta lalata addinin da annabi ya zo da shi mun ji irin makircin da suka haɗu da shi da su gafiki da abokan aikin gafiki da shi abdullahi ɗan saba'i wajen ganin an kau da amur dan as a matsayin gwamnan misra aka canza shi da ɗaya daga cikin sahabbai har a lokacin da matsaloli suka ɗan fara kunno kai to kamar yadda amur as ya faɗi cewa ko kamar yadda su su gafiki suka ce ɗan saba'i ba zai nasara ba har sai idan ya sa an kau da kofan da tattare larabawa da musulmi daga fadawa cikin tasku da su yasu ya ce wa ya ce amurni nan suka fara yawo da korafi a kan shi suka fara kirkiran sharri da kagi da cin mutunci a kan shi ne muku misali a karatun da ya gabata da cewa a yau in ana son a ɓata sunanka a cikin gayyan ahalus sunna sai a ce 'yan siyasa sun baka kudi ba ka bane duk wanda aka ga cewa akwai haske cikin al'amarin shi tawagan dan saba'i in suna son su bata shi za su yi mai wannan sharar daga na kirkirar za wallahi in ba ku da kan gado sai an wargaza tsarinku kuma da gudunmawanku da ku sani ba ku yi tashirme kuna faɗin maganganin da 'yan watanni sai ku tsinci kanku cikin dana sani da kuma nadama mara amfani yanzu gaga da hannun sayyidina usman ya cire wanda yake shine garkuwa ya ɗauko wanda su waɗancan suke so ya sa ya tsira a abin da za mu karanta a yau ko a gobe shi zai nuna mana usman ya tsira daga hannunsu Ku gano wannan da kyau ku abin da makaranta a wancan mako mala ya ce wani sha'abi misira ta'ifatun yu'allibunan nasa ala harbihi wal inkari alaihi a nan ne sai suka kafa sansani da ta tashoshi a nan ƙasan masar aka rika zara mutane ana gayyatansu a su shirya a yaƙi sayyidina usman sakamakon suna zargin shi da wasu laifuffuka cikin dai manyan laifuffukan kamar yadda ɗansa ba ya ƙoƙarin yaɗawa shine sun kwace khalifanci a hannun wasiyin annabi sannan sai aka jona wasu laifuffuka aka yi musu makata aka makale su a jikin wannan aka tunzura mutane kuma kakkumanta a bayan mun yi magana akan waɗanda ake samun daman tunzura su na farko masu raunin imani ne na biyu kuma jahilai ne waɗannan su ne za ku ji ana kiransu da gauha wawayen cikin al'umma shi sa duk mutumin da za ka same shi kawai daga ya ji magana an zo da jita-jita an zo da kunji-kunji ya ɗauka ya yadda kuma yana ci gaba da yaɗawa to in ka lura za a ga biyu wuce ɗaya daga cikin waɗannan mutum biyu ko dai imanin shi na da rauni amma yana yaudaran kanshi da cewa shi mai imani ne ko kuma cikakken jahili ne an gane ko da malami ne za ka ga yana karanta kalmomin larabci mai wa jahilin ne kai ne da yake kai jahili ne duɗin ka gane ba ko kuma malami ne amma kuma imanin nashi yana da rauni amma a ganin ido kai kuma kana ganin kamar mai imani ne na gari amma da wanda yake da imani zai zo a wajen za ka gane wannan bai da imani an fahimta haka misira ta zama ita ce cibiya na tunzar al'umma a kan tawaye ga khalifan musulmi hatta stanfara na hawa min 600 rakibin يذهبون إلى المدينة madinati fi مؤتمرين mu'tamirina fi الرجب rajabin har suka yi sa'an nema kuma suka yi dace suka samu kwatankwacin mutum 600 wanda za a yi wannan tafiya da su zuwa madina a cewansu suna kan hanya na isa garin makka ne domin ibada ta umara sun yi wannan fita ne na wannan makirci suka yi wannan basaja a cikin watan rajab an gano wannan da kyau ko yanzu zai wahala masu yada banna irin wannan su iya samun mutum 600 a bayansu amma kaga a wancan lokacin sun iya samun abin da ya sa allah maɗaukin sarki yake hana makiran wannan zamani samun irin wannan damar domin allah yana sanya yada hasken shi a ko'ina ne in ba ka ba irin wannan lokaci ko lokaci ne wanda ya fi wancan lokacin sauri da saukin tara jama'a saboda hanyoyin yada bayanai na zamani da ake da su amma aikin da allah maɗaukin sarki yake ma al'umma da addini shine ne sanda suke ƙoƙarin yada ɓanna a daidai wannan lokacin kuma allah maɗaukin sarki ke ta da wasu bayi na kwarai suna warware ɓannan maɓannatan an gano wannan da kyau ko shi yasa jama'a sai mun yi da gaske kuma sai mun fahimci wannan kyakkyawan fahimta allah ya taimake mu fitabari a cikin tarih na al tabari ya ce yace mi'a kwatankwacin mutum 500 aka samu wafin tabari a wani wajen a cikin tarih na al'imamu tabari walkamil na littafin alkamil fi tarih na ibn asir kana alaihim abdurrahman bin udais albalwi kwamandan da ya jagoranci waɗannan mutane daga ƙasar masar da za su fita wancan tawaye ga khalifan musulunci usman dan affan sunan shi abdurrahman dan ukan albalwi ku kokari wannan sunan ma ku haddace ku kiyaye komandan matawaita 'yan tawawiyya in ji shi dan tawawiyyan garin nan shi ne wa abdurrahman dan odais albalwi wani zai ce ah, to ya labarin gafiki kai yi shiru gafiki oga ne mun gano wannan misalin wannan misalin lokacin da masu tara hanya suka tara bakin wuta a wancan layin ana cikin tattaunawa sai ɗaya daga cikinsu inda za ka san karatun nan yana fitowa karara sai dai wanda bai ganewa ko shi ma dai daga cikin siki yake cewa to wallahi ko commandant ya zo nan kila kun ji kai Allah ana gaya maka mai sojoji yana nan kana maganar commandant mun gano wannan da ke ko mai sojojin ne ana in ana maganar gafi ke ko ba a maganar su abdurrahman dan odais albalwi shi wani dan karamin commandant ne shi gabi ko to shi ne kamar ka ci ojukunsu ko kuna fahimta to ku haddace shi ne kwamandan da aka yi wannan fita na wannan wata na rajab da yaudarin cewa umara za a amma da nufin za a kawo hari ne madina ku jifa fa musulmi ne aka iya tunzara shi ya ɗauko harin yaƙi zuwa haramin manzan Allah musulmi ba wanda zai wannan aiki sai wanda ya cika waɗancan siffofi biyu ko kuma yake da ɗaya jahili ko mai raunin imani mai ilimi ba zai wannan abun ba sannan mai cikakken imani ma ba zai haka ba Allah ya kiyaye sun fito ne yuyin kiro ala usman domin su yi tawaye ga usman akan abubuwan da su ba su yadda a yi ba fasaru ilaiha ta hata arba'i rifaqin da suka taso tafiyan sun yi tafiya ne cikin karabka hudu ayari ayari in ka suka ce bataliya bataliya wanda in ka gansu a zahiri 'yan ibadan umara ne amma a baɗi ne makamai na kwanci a ƙasa kuna fahimtar wannan da kyau kun? to a haka suka fito to kuma sun fito ne a cikin karkasuwa hudu wa amrul jami ila amru bun badil bun waraka al jagorancin dukkanin rundunonin yana ƙarƙashin mutum hudu ne kun gane wannan za ka ce duk 'yan misira ne a'a 'yan misira kwamandansa ɗaya ne 'yan kufa kwamandansa ɗaya ne mutanen basara kwamandansa ɗaya ne an gane wannan mutanen hijaz kwamandansa ɗaya ne to al'amarin su duka yana a ƙashin amru ɗan badil bin ka alhuzai ku haddace wannan sunan sannan wa abdurrahman bin udais albalwi sai kinanatu bin bushir attajibi ku haddace sunan nan kinana bin bushir attajibi sai saudan bin humran as-sakuni waɗannan su ne kwamandoji na wancan ta da ƙayar baya da aka shirya za a je za a yi wa gwamnatin musulunci kaga a ciki babu wani kafiri a zahirin suna dukkaninsu mai musulmi ne amma an je an lalata tunaninsu an je an masa ƙarya su kuma ba su da rariyan da za su tace duk maganganun da aka zo masu da shi yasa da wannan ne ibn taimiyya yake gaya ma ibn al kar ka mai da zuciyanka ta zama soso duk maganin da ka ji ka bari ya mata siri kar ka saki ka bar zuciyanka ta zama madubi duk abin da ya wuce ka gan shi yanzu abubuwan da ke tsayawa gaban madubi suna tasiri a jikin madubi haka ya kada ka bar zuciyanka ta zama in ba haka ba akwai hayaniya da yawa za ka ji za ka ji rudani da ɗarkaniya da yawa da sunan addini da sunan ilimi da sunan malanta idan zuciyanka ta zama soso ne ko zai wahala baka mutu kafiri ba sau da sai sun sa ka cikin rudani sai ka fada cikin hayaniya amma idan zuciyarka ta zama matsayin madubi ne duk abin da ya zo kana kallon shi kana jin shi wanda ya daidai da maganan Allah da annabi ka ɗauka wanda bai daidai ba ka sa kafa ka hankali shi sai ka zauna lafiya Allah ya kiyaye wa aqbala ma'ahum Muhammad ibn Abi Bakr na kawo muku wannan magana ne sakamakon ana ta saboda can gaba za mu magana akan waɗannan mutanen ba don komi ba sai dan 'yan shi'a suna amfani da waɗannan maganganu musamman sai su kawo huzaifa ɗan gidan huzaifa ɗan gidan abubakar da ammar da amru da cewa waɗannan su ne kwamandojin yada saba'iyya in ma da ita an gani to za mu tattauna wannan matsalan saboda kada wani rubabbe daga cikin rubabbin 'yan shi'a ya zo maka da wannan ƙaryan tare da cewa in ka fahimci abin da muka karanta a baya kuma kwakwalwanka na ja kuma kana da kan gado za ka ce ka yi tsaya ai imamanku a cikin littattafanku littafi mai suna kaza shafi kaza ga abin da wane ce kan abdullahi dan saba'i in ka ce mana babu shin kai ne mai gaskiya ko imamu wane ne makaryaci kalas ba wani matsala cikin waɗannan abubuwa waye makaryaci tsakanin kai da shi sai ka gina mai rami fada ɗaya daga ciki kuna fahimtar wannan to aka ce wa aqbala ma'ahum muhammad ibn abubakar akwai muhammad dan gidan sayyidina abubakar wai da shi aka taho wannan tafiyar wa aqama bi misr muhammad ibn abi huzaifa yu'allibu an-nasa wa yudafi'u an ha'ula' sanda suka baro misra wai sai dan gidan huzaifa al yaman huzaifa fana nan a duniya har bayan kashe usman mun karanta a baya kuntuna wanda aka ce kwana arba'in ne ko sama da haka ko ƙasa da haka bayan kashe usman ya rasu wanda yake cewa idan da kashe usman daidai ne to waɗanda suka yi rawa sun cancanci a matso musu nonon saniya su sha kuntuna ya ce amma wallahi sun matso jini ne da babu ranar da zai kafe kuwa a ce yana rayu wai ɗin shi na cikin tawayan ya kamata ka sa katon alaman tambaya ana fahimta wannan wanda shi ya san abin da aka zo yin ba daidai ba ne an kirkiri waɗannan abubuwa ne don a ce to ka gama ga 'ya'yan sahabban ma ba masa tare da shi shine da aka samu wasu gurbatattu lalatattu sun yi fitan kafa sun bar addini aqida ta lalace ce wannan faɗa dalibin shi ne ba wanda yake mai raunin imani da jahili sai wannan sai ya tasiri a cikin tunanin shi wanda a lokaci da inda dai a ce ni ne aka gaya ma haka akan wani an sami sauki da zan bayar ni ba su na jonoji ba sun ce ta abdullahi dan ubayi dalibin waye zuhuwai sara dalibin waye koko kenan idan wane lalace shi kenan wannan lalatin sai ta kai zuwa ga malamin shi ko shugaban shi ko jagoran shi ai wala ta ziru waziratun wizra ukhra an san mai sauki ne ok to kai dalibin wane ne eh, kuma ka zama haka shi Allah ya taimake shi da Allah maɗaukin sarki ya tace lalatattu irinku daga cikin tafiyan inda ba a yi wannan tankaɗe da rairayen batun yanzu aka ƙara gaba Allah kaɗai san ɓannan da za ku yi ashe Allah yana son tafiyan da alkhairi da ya marmazai wa mutazil yau ma'ayyuhal mujirimuna da ku simple ka zauna lafiya ma ba ga wasu ya talo da maka ƙarerayin da ƙarshen ta waɗannan ƙarere in sun yi ƙuro za su kwashe rabin ibadanka na ramadan kaga an yi ba a yi ba kenan to wai shi ya zauna ne a garin misira. misra allibin nasa yana ƙara tunzara mutane wa yudhafi'u an haƙula kuma yana kara waɗancan da suka fita ɗin kun a cikin wannan maganar da aka kirkire ta aka faɗi ɗin makawata domin mai ishara a kanta wannan magana ce malamanmu suka riga gaya ma gwamnati dangane da fitinin 'yan boko haram amma har yau gwamnati ta ki ta shiga yinta yan boko haram daga ko'ina sun ibo mutane sun baza su a garuruwa su ne suke tatsowa da tatowa da tantanto musu mutane suna ƙoƙarin tura su inda ake waɗancan fitintunin in kuma hanyar isa zuwa ga uwar runduna ba zai yiwu ba to suna ƙoƙarin duba da tato masu ina ne kuma idan aka tashi fitinan a wajen zai saurin yaduwa sannan a lokaci ɗaya suna ƙoƙarin kare waɗancan da ke rike da makamai har sai sun zarewa mutane ganin aibi da munin abin da suke yi Ka sai a ɗibi waɗanda za a ɗiba an gama lallasa ƙidansa ta zama irin na waɗancan kan ku farga kuna can kuna ta bindiga nan kuma ana nan ana ne ana ƙara likrutin wasu da in sun tada bala'insu waɗancan za ku ce wasan yara ne abinda ake gaya masu sun ƙiyar da har yau sai aje sai a ɗauko wani arni daga neja delta ko daga wani waje ya ɗora wuyan shi da necktie sai a zo sai a ce wai ga wani ƙwararri da ya ƙware wai wajen bayani kan 'yan ta'adda wai zai zo zai ba da lecture an shirya wata semina ya gama surutun iska ya kama hanya ya tafi har yau waɗannan abubuwan da ake ta shirya tarika na ƙara ma juna ilimi akwai abin da ya rage ni su ci kudin ƙasa a ɓata dukiyan al'umma ba tare da an samar da abin da ya kamata ba babu waɗanda za su yi maganin harkan boko haram daga tushenta sai malamai fa ta karu kusan wannan su ne za su ta karantar da al'umma abin da ya kamata ta su malaman da suke wannan aikin kuma rayuwarsu yana cikin haɗari domin ire-irensu ne su waɗanda suke wakilan 'yan ta'addan da ke cikin al'umma sai su gaya masu muna fuskantar haɗari a waje kaza domin akwai wa malam wani na waje kaza yana nan yana shirya makircin makirce iri iri iri iri iri ganin me ganin ba mu iya nasarar tantato abinda muke son ne na mutane ba kuna zaune kawai daga can sai aiko a ci kawai a tattaro ma'alumat ɗin shi ma'ana ina yake zuwa da suwa yake hudda wani lokaci yake kaza wani lokaci yake kaza ana tara ma'alumat ɗinka kenan sai a ɗauka sai a ba su target sai a kashe shi kaga yanzu wannan da ke karkashin ƙasa yake masa aikin ɗibowa daga cikin mutanen gari yanzu bai da matsala a wannan yankin zai abin da yake so ya ci karen shi ba babbaka in ya zo kuma zai bayyana da siffan mai da'awa ne mai umarni da kyakkyawa da hannun mummuna a inda ya ga mutanen wajen wa'azi ya dame su amma in ya zo cikin makwadaita kuma sai ya bayyana cikin alhajin alhazin birni ba su kudi yana shirya masu kaza in ya zo ya ga mutanen shigantakun gari ya dame su kallace-kallacen kwallon sai ya rikida haka daidai ku daidai yadda zai zo muku an gano wannan to abin da ya kamata alal akal malaman da za su yi wannan aiki a ko'ina a kowane gari a kowane surkuki kamata ya a tara su waje guda waɗanda suka san waɗannan abubuwan su ta karantar da su a aƙalla na shekara ɗaya kuma suna koma garuruwan suna karantar da mutane abin da ya kamata to shi ne waɗancan in suna aikin sai aikin ya zama ana tsallace shi har a kashe shi daga tushen shi wai duk wannan bayanan da muke ma hukuma hukuma ba ta damu da abin da ake ba hasali ma ba ta da waɗanda take ki irin masu fallasa wannan kun ga sakamakon da aka yi wa mala albani duk gaskiyar da ya faɗi shi ne aka kama shi aka ɗaure shi ƙarshe ma aka kashe shi sakayyen da aka yi malam jafar kenan an gani ƙarshe aka yi ne aka ji aka kashe shi an gani duk abin da aka ɗauko wai yau ne 'yan siyasa suka tuna da malam jafar saboda suna rikicin siyasansu suna son ya zama masu ruwan kashe gobara aka ɗauko sunan shi za a ɓata mai suna da sunan wai za a daga sunan shi mun gano wannan da kyau ku inda gaske ne ana son a daga sunan malam jafar me zai hana ba za a cire sunan bayero daga university a sa malam jafar ba shi bayaron a kai shi can jami'a ba wajen baje ilimi ba ne malam jafar ba malami ba ne to don me ba za a sanya ma can ba a sa sunan shi a can shi kuma wannan ba saraken a kai sunan shi can bai yi ba haka haka in kuma ba za a yi wannan ba wannan jami'an northwest nan da ake cewa waye-waye don menene ba za a sa sunan malam jafar a wajen ba kawai zai ajiya tara wasu rumfuna a wata hanya kawai a sa sunan shi na a bata malamin suna kuma an yi wannan nefa saboda yan mutane ana sa a mai da su jahilai masu ronin imani saboda za a yi fada tsakanin wa 'yan siyasa isu isu na romu da wannan mu ba mai ba da wannan ba kuma ba taimake mu ba ko ba daga sunan malam jafar ba hasali ma an yi kokarin hada shi a cikin an ɗauko ƙadiriya tijjaniya saka ku a tsakiya Ya romu da wannan kun ji ɗaya na biyu an yi haka ne saboda idan gwamnatin ta ci gaba ko ta faɗa nan da shekara hudu ko shekara takwas duk wanda ya ce zai cire sunan ya sa wani suna za ce na faɗa da malaman musulunci kuma abin da aka canza a yi nisi ya zama sun nuna man basu su goge a siyasa ba wannan ba mu muka yi ba ko abokin gabanmu ne ya yi e ba mu sun shi e to mu bar shi da abin shi sai mu je mai namu sai mu sa sunan waɗannan mutanen amma mace ce ta je ta yi girki ke ba ke kike girkin ba sai ki ansa girkin sai ki zuba a kwananki to sai ne ke kike yi shi na abin da aka nan kenan bata malamin suna iska duk abin da jafar ya ji yi ba abin da aka yi mai wai sai yau ne da aka zo ana kokarin ya zama ruwan kashe gobarar rikicin siyasa aka ɗauko sunan shi ana kallo a kama jafar ɗin aka kashe shi yau da ma cewa suke za su fara bincike akan wanda ya kashe malam jafar mu da ma mun fi son wannan yau za su yi bincike akan wanda ya kashe malam albani yau da mun fi son wannan amma duk abin da jafar ya rika faɗi kan waɗannan abubuwa an ƙiyarda abin da albani ya rika faɗi an ƙiyarda yanzu munan duk mu abin zargi ne a wajensu da muke faɗin waɗannan abubuwa. ana nan wai a wannan yanayi a wannan hali wai ba su fahimci inda gaskiyar al'amari yake ba wai sai da john kerry sakataren harkokin kasashen waje na america ya zo najeriya ne ke gaya musu yaƙan waɗannan 'yan boko haram da makami ba fa shine ansan na ƙarshe ba sai jama'a sun ba da haɗin kai jama'a gari za su iya ba da haɗin kai ne shi kanshi bai gano ansan ba malamai ne kuma ba kowane malami ba wane ne ya san tukulluman al'amarinsu ne kaɗai zai wannan ana cewa malamai sai je sai su ɗibo malaman su matsafa su ɗibo malaman su bokaye sai ce to ya ce ku ne za ku yi wannan aikin shi matsafi ya san aƙida ne matsafi ya san wannan karatun ne Don da za ka ɗauki wannan karatun ka sa mashi yana saware za ga ya muna da lala a bakin shi don me da bai taba ji ba bai ma san da ake yi su kuma waɗanda za su yi saboda ba za su yi masu kiɗan ta dare a ci gaba da shigantaka a siyasance ba to su kuma suna kinsu yasa wallahi kowa ɗauki waɗannan shawarorin da muke bayarwa da malaman malamanmu suka ba da tintini aiki da su ko ko kuma billahi lazi la ilaha sai kun yi nadama bayan su kanku a mulki daman ta sibici ku ce dama kun dawo za ku gyara don waɗanda suka shiga wannan nadama a baya sakamakon su mulki Allah yawa da su karku ya da kuma maimaita irinsu malaman na a saurari su masu faɗi maganan ma ba za a yi in aka ce malamai sai a ja a ɗibo wasu malamai masu wa'azi na kasuwanni masu wa'azi na gari-gari ba su san wannan harkan ba ma in ka tambaye shi me ya faru lokacin da gafiki ya shirya abinda da ya shirya sai ta ka kawai gafiki kaga wani yana kamata yi shi ma shiga cikin masu waran samina duk girman rawanin shi yanzu ba abin da zai anan kawai ya tashi zuwa zo fulan mono fulan kawai kamar yadda wancan shi mai shirmanci ya faɗa allah maɗaukin sarki ya kiyaye waka abdullahi buna sa'ad buna abi sarhi ila uthman yu'allimuhu bi kudumi ha'ula'il qaumi ila al-madina munkirina alayhi fi sifatil mu'tamirin abdullahi dan odays Shi ne gwamnan ina honin Misira sai ya rubuta takarda ya ba ɗan saƙo ya maza ya kai ma usman cewa ga mutanen nan za su shigo madina sun yi ba sajani cewa ga sunan sun zo umara amma tawaye suka zo maka inda za ku gane cewa gwamnatin nashi na da rauni ba ta iya tsaye da 'yan tawaye 600 jama'a ba ta iya daƙile tafiyan 'yan tawaye 600 kuna tsammanin da amur dan as ne ba zai mayu Allah ya kiyaye makatar rabu minal madinati wa wasala ila zai khashabin yayin da suka iso madina suka zo wani waje da ake ce mashi zai khashab wa kana rasul abdullah ibn sa'ad ibn abi sarhin qad ila uthman a lokacin anyi dace dan saƙon ibn sar har ya kai ma usman saƙo wa akhbarahu bi qudumihim alaihi kuma ya fayyace mai dukkanin manufofin tafiyansu da za su yi a wajen shi yuridunahu wa yazharuna annahum qaumun mu'tamirun kai ne taget din amma za su zo da siffan cewa su sun fito umara ne amara usmanu ali ibn abi talibin an ya khurja ilaihim sai sayyidina usman ya umarci sayyidina ali ya je ya same su inda matsala tsakanin usman da ali zai ce mishi je inda zaka san shi a manya-manyan makaryata ne liyarudduhum ila biladihim qabla an yadkhulu madina aikin da aka ba wannan kwamiti na sayyidina ali shine diyan da zai mutanen su kuma garuruwansu a ganin su wuce na su je umara ma ba wannan dalilin ballanta nasa tsaya madina wa yuqal bal nadiban nasu ilaihim wasu malamai suka ce a'a mutanen da ya tura ba ali ne kaɗai ba suna da yawa fanta ba ali zalika fa fahu daga cikin mutanen hadda sayyidi ali shi ya jagoranci tafiyan ya tada su su tinkaro waɗancan 'yan tawayen domin su tattauna da su su kora su su koma garuruwansu wakharaja ma'ahu jama'atul Ashirafi waɗanda suka fito tare da Sayyadi ali jama'a ne da yawa daga cikin manyan sahabbai wa amruhu an yi amarahu an ma'ahu ammar ibn yasir ya umarci sayyidina ali da cewa in zaka je wannan tafiyan ka tafi da ammar dan yasir fa qala ali li ammar sai sayyidina ali ya ce ma ammar ka zo mu tafi fa aba ammar an yakhruja ma'ahu ammar ya ce sai kun dawo ni ba za ni ba ta kanta wannan magana za mu zo mu tattauna ta domin a can gaba za mu tattauna wata gaba da ke cewa a lokacin da aka fara jin labari akan wancan tawayen tawayen ya fara ƙarfi na usman ya tura wakilai garuruwan su je su jo labari kuma su tattauna da mutanen garuruwan domin su kokkofi ita wannan fitinan da ke tasowa to shi ammar bin yasir an tura shi kasan misir ne da ya je masar kawai sai ya je zauna da su gafiki suka loda mai bayanai a fa cikin maganganun da ake faɗa da za mu zo mu tattauna kawai sai ya gamsu da su daga baya da ya dawo madina wai siyaka ce ya koma yana cewa mutanen suna da gaskiya amma za ku zo ku ji koken da ammar yake da shi na gaskiya a kan sayyidina usman ba wani abu ne yanzu mu karanta ku ci lalle akwai wata 'yar matsala da ta taso yake ganin abin da aka yi mai ba haka ya kamata a yi mai ba amma cin da gwamnati ce ta musulunci gwamnati ce ta adalci gwamnati ce wacce ake yin ta a bisa khilafa na annabta to dole abin da ya kamata a yi kenan wanda za mu tattauna cikin ansoshin da sayyidina ali ya ba su a cikin tuhumce-tuhumcen da suka zo da shi akan usman don sun yi wannan magana aka usman sa'ad buna abi waqqas usman sai ya aiki sa'adan abi waqqas kaga usman ya dauki matsalan da zafi bai dauke da zafi ba shi sa idan a matsayinka na shugaba wane yunkuru da zafi ku kai kai zafi in kai zafi watsewa za ta yi duk mutumin da yake da zafi ko ba zai taba zama shugaba ba domin zafin zai zama na banza ne abin da bai kamata kai zafi ba sai kai ka watsa al'amari a bayan mun ji irin maganganun da sa'ad ya riga gaya masu yadda na usman usman ko kallon su yayi cewa ya bar maganganun nan wannan jahiliya ne inda ya zafafa akan wannan to ta ya yi abin da yau ba za a amfana da shi ba shi ya cire shi kuma wannan cire wanda aka yi mai sa'ad ya ji zafin shi ba to amma usman duk abin da ya faru sai ya danne haka shugaba ya kamata ya kasance idan shugaba ya zama mai san ɗaukan fansa an gano wannan da ke ku ba inda zai je zai wargaza al'umma ne duka idan shugaba ya zama mai saurin jin jita-jita da aiki da shi da tankama wanda ke ƙasa bayan kai kana sama ba inda wannan gayyan za ta je watsewa za ta yi an gano wannan da ke ku duk za mu tattauna a cikin waɗannan maganganun za ku ji yadda ake gudanar da jama'a yadda ake gudanar da tsari na addini in shugaba ya zama yana da damuwa a zuciyin shi shi an mai kaza ko an kaza ya tawilin wannan abin shiga da shi wani waje ko al'umma watsewa na ta kuma irin waɗannan abubuwan da muke ƙin kallo muke ƙin nazari mu fifitar da waɗannan abubuwan don mai a gudanar da rayuwarmu da addininmu ko shi ke saka mu cikin matsaloli kowa kawai zai ce zuciyar shi zai bauta ma me yake so ya yi a ran shi kawai shine daidai zai ka zama mushi da kiyaye zuciyanka ke jagorantanka muku cewa muka yi zuciyar na nan yi ki. amma za mu bi ƙur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai shine musulunci Ƙashanta abin da suka tafi a kai ya saba ma abin da zuciyanka ke so ko abin da kake san ayi. yi sai aje wancan a ke zuciyanka allah shi kyauta sayyidina usman sai ya aika sa'ad ɗan abi waqas ay yadhhab ila ammar liyahridahu ala alkhuruj ma ali ilayhim akan ya lallaso shi ya taso a tafi tare da shi a tattauna da mutanen nan fa'aba ammarun kullal iba'i amma ya hau kujerar naƙi ce yaƙi wamtana a shaddin tina'in ya cije ya taurare cewa ba za shi ba Wakana kana muta'assiban ala Uthman bi sababi ta'dibihi lahu fi ma taqaddama ala amrin wa darbuhu iyyahu fi dhalik yana cikin damuwa akan Usman sakamakon ladabtar da shi da usmani ya yi dangane da wani al'amari da ya taso cikin ladabtar wanda ya mai hasse da ya mai bulala wa zalika bi sababi shatmihi abbas bin utbatu bin abi lahab saboda shi ammar ya zagi abbas dan utba dan abi lahab mun gano wannan wasu malamai suka ce wannan dattijo ne ya zage shi kuma ɗan gidansa annabi ne usman yake gani in ya bar kofan da aka fara zagin dattawa na jikin annabi to nan gaba allah kaɗai san abin da za yi kuma kamar sa'an mar a ce da su aka sha wahalan addinin nan a ce su ne kuma za su bude baki saboda rai ya ɓaci ka zagi irin wannan mutum to bai kamata ba sai usman ya tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro wannan kuma madadin ammar ya fahimta dan adam ne sai fushi ya kama shi irin na dan adantaka ya ta akan wannan kun gano wannan kuma sayyidina usman ammar kada ya buga har abbas din sai da ka shi ne sai ce wa addabahu ma usman su biyun gaba ɗaya usman ya ladabtar da su amma shi ammar sai ya fusata ya ce danne amara ammarun alaihi zalika wannan ya sa ammar ya kullace shi har yake ganin duk abin da ma zai same shi zai same shi manasimi waje ala harridun nasa alaihi wai aka ce ammar yana tunzara mutane akan masu ma usman tawaye zan ce maku wai na kawo maku wannan ne don ku fahimci ya ake saƙo maganganu cikin tarihi wanda in ba kai wasa ba sai a zarma ka da za mu tattauna a kan wannan Fana-hahu sa'ad bin abi waqqas an zalika wa lamahu alaihi akan wannan fushi da yake da kuma tunzar mutane wai da aka ce yana yi sa'ad ya zarge shi akan wannan kuma ya hana shi falam ya kale anuhu. walam yarje walam yanzi sai bai bari ba ya ci gaba ko sauran sa'ad bai yi ba fantalaka ali ibn abi ɗalibin ilaihim wahum hum bil juhufa sayyidina ali haka ya tafi ya tarar da waɗannan mutane har sun iso juhufa amma a cikin alkamil fit juz'i na uku shafi na 162 da kuma tarih na al'imamu tabari juz'i na biyar shafi na 110 ya ce in talaka ali radiyallahu anhu fi rakbin minal muhajiri na wal’ansar ali ya ɗibi ayarin muhajirun da al'ansar ne ya je same su wanda ayarin talatunan rajilan mutum talatin ne fihim sa'ad bin zaidin a ciki akwai sa'ad ɗan zaid wa abu juhum al wa jubair ibn mut'im wa hakim ibn hizamin wa marwan ibn al-hakam wa abdurrahman ibn itab ibn asid wa abu asid as-sa'idi wa zaid ibn thabit wa hassan ibn thabit wa ka'ab ibn malik wa nayyar ibn makris wa gairuhum. Dole waɗannan bayan Allah da su da su aka je aka zauna da waɗannan 'yan tawayen idan aka ce za a yi zama da 'yan tawaye sun ce sun yadda a yi zama da su kuma tawaye yana da alaƙa da addini ku? 'yan boko ba za su iya wannan zaman ba 'yan siyasa ba za su iya wannan zaman ba za a haɗu ne da tim ɗin malamai faɗakakku ba malamanku matsafa ba ba kuma malamanku gidadawa ba ba malaman gwamnati 'yan anshin shata ba wanda suka san abin za a sa su sannan za a ɗibo jami'an tsaro ba 'yan son zuciya ba a sa su za a ɗibo ƙwararrun jami'an gwamnati a sa su mun gano wannan sannan za a ɗibi sarakuna faɗakakku wanda kidan da ake masu bai riga ya ruɗa kwakwalansu ba a sa su a ciki kowanne akwai aikin da zai yi idan aka je aka zauna tattaunawa duk abin da suka ɗibo za su shigo su kawo shi da sunan addini Malami za su yi magana kai an gano wannan da kyau ko duk abin da suka ɗauko wanda yake da alaƙa da barazanan tsaron ƙasa jami'an tsaro za su yi bayani a kai duk abin da suka ɗauko dangane da abin da ya shafi gudanarwar gwamnati ƙwararrun ma'aikatan can za su yi magana a kai duk abin da ya shafi al'umma ɗungurungun sarakuna za su yi magana a kan shi kun gano wannan da kyau ku ba 'yan siyasa ake sawa cikin abin ba ba kowa ne yake zama da wai masu tada ƙayan baya irin na boko haram a yi zaman tattaunawa da shi ba idan aka ce za a zauna suka ji da irin su malam wani su za su gigita za ku zo za ku ji zamanin sayyidina alisan da suka taso da tsiyansu waye tura ibn abbas ne kadai ya ji saboda sanda za su shigo ɗakin tattaunawa, za su kalli waɗannan sarakuna da waɗannan jami'an tsaro da waɗannan 'yan boko da nan kaza a matsayin da arna ne kun dai ji abin da su gama ibn abbas shi ma da ya zo kun san wannan to shi ne wani na manzan Allah wanda bai san shi ba barin gaya muku kowa ne ne to su ne masu husuma da maganan Allah cin mutunci ne ba san ya shiga ya masa sallama ko an samu ba su yi ba amma da aka tattauna su dubu shida sai gashi ya kwaso dubu hudu da sun tuba mai yiwa suna mau kallon kafirai san da tattaunawa zai natsa malaman za su bi su warware duk abin da suke faɗi kafin aji ko'ina mafi yawancin sun gane inda aka samu gaba tamayal al'asaf laƙada asma'ata launa dai ta hayyan walakin la liman tunadi walonaran na fakta bi hala da'at walakin an ta tamfahu fiye ramadi kai da waɗanda ake yi don su za su ji da abin yi amfani shi laƙada asma'ata launa dai ta hayyan kururuwan ihu da kiran da kake yi da rai a jiki kake kira da yaji kai gawa kake kira shine walakin lahaya ta liman tunadi babu rayuwa a jikin wanda kake kira walau naran fakta bi hala za'at da wuta kake hurawa da ta kama walakin an ta tanfahu fi ramadi amma kai toka kake hura ma iska za ta kama Wanda ke faruwa kenan su waɗanda ake faɗin maganan dan su ba za a kai masu wannan labarin ba da cewa muka yi 2019 ba za mu zaɓe su ba ko za mu yi masa kaza dayo nan za a kai masu. da yau yau ɗin nan za a kai amma abin zai amfana ba za a kai ba sai lokaci ya ƙure matsalan da ake faɗi matsalan ba su iya magance ta ba kuma gashi ta taso tabuwaye su tabuwaye kowa lokacin ya ce malamai ba ku gaya mana ce ƙarya kuke yi ko lokacin daga wannan borno ce malamai ba su gaya masu mana ce ƙarya kake yi ba faɗin da malaman ke yi ne ake bi aka aka kakashewa ba aka ce malamai ba su yi don kawo kare na mutane wayo kudin da kuke kashe majami'an tsaro sai kun kashe sama da shi kan yin da malamai za su yi maku wannan aikin da ke ƙasa sau da sadaukar da rayuwarsu za su yi yanda ake sa masu ido ga abubuwan da suke yi kuna tsammanin ko ana samu wannan idan ne sau da malami ɗaya zai iya faɗin magana ɗaya da za ta yi tasiri su rasa kurata dubu a lokaci ɗaya hannun waɗanda ba su shiga ba shiga ba da ƙarfin bindiga ake yi ba sanda kake harbin su kake kashe su mai raunin imani irinsu jahili irinsu yana nan yana tausaya musu, kuma zuciyar shi na ƙara harzuka a kan cewa lalle sai an ɗauka fansa abin da yake faruwa ya za a kaza ya za a kaza bai da ilimi bai da ƙarfin imani da zai gane abin da ake yi daidai ne to su wane ne za su gane daidai ne su ne ulama'u amma ku ulama'u ku ulama'u bani isra'ila ne kanu na ya tana hauna an munkarin fa'aluhu da bi isa ma kanu ya fa'alu Allah madaukin sarki ya kiyaye to shine sai mala yake cewa wa kanu na su wadancan mutane suna girmama na ali su yan tawayen can wa guna fi amurki kuma suna kaiwa matuƙa wajen al'amuran shi faraddahum wa annabahum wa shatamahum sai na ali masu bayanai ya ci zarafin su ya zazzage su ce koma faraja'u ala anfusihim bil malama so kuma suna zargin kan suna ce a ah, hadha alladhi tuharibuna al al'amira bi sababihi ji mutumin da kuke yakin shugaba saboda ku kafa shi a matsayin shugaba wata ta alai alaihi bihi kuma kuke kafa hujja da abin da aka yi mai domin ya samu wannan mulki da waye kuma kuma abin da yake muku shi yasa idan kuka ga mutane suna tafiya sun samu matsala ku ku bincike akwai illan shugaban yau da na ali da ya je mara masa baya za su koma kuma ai shi suke ma amma yau sai mutum ya ce wai ga 'yan iska a waje an rasa yadda za a yi da su ƙarya kake kai ne shugaban kake san abin da suke kuma ko kai ke sa su ko kuma kai shashi a shani baka san ma me kake yi ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa yuqalu innahu nadarahum fi Uthman aka ce sayyidina Ali kafin ya zazzage su ya kore su ya ci zarafin su sai da aka yi tattaunawa mai tsawo yana mai kara Usman wannan tattaunawa za mu ji ta anan amma daga baya za mu zo a cikin hekima malam Khamis ya kawo mana su an gano wannan da kyau ku? amma kada maganin ta katse ba ta da majuna mai fa'ida sosai yasa nike ganin mu karance ta anancin da ba mai yawa ba ne anan wasu alahun ma za ke muna alaihi said na ali ya tambaye su waku menene ma kuke da shi na suka akan said na usman fa zakaro a sun faɗa abubuwa iri-iri min ha daga ciki annahu hamal hima wai ya tara gandun daji ya ware ya hana kowa kiwo ya hana kowa noma yanzu misali gwamnati na ware gandun daji nata ko ba ta yi tana hana shiga ko ba ta hana misali ku ba da biyu in ba da ɗaya yanzu yankari ba gandun dajin gwamnati ba ne ta bar kowa na shiga eh a ce ka je da dabbobinka kai kiwo kai waye nata ne ba kai sake gona ko kai kiwo ko kai kaza ba sai inda kuwa babu abin da take so a wajen duk gwamnatin duniya hatta manzan Allah tana da wannan sai na kuma wani ya sani hmm? dajin buruku shi ma wannan yanki ne na gwamnatin jihar kaduna ba wanda yake shiga yake wani sai na sai dajin falgori falgori na nan ne wannan dajin? eh na ɗauka wannan dajin gabaɗi yanzu ya zama tarihi na? haka mara yana nan? hassan bisa? Allah ya kiyaye <laughs> Allah shi kyauta Allah ya kiyaye dajin rugu fa dajin rugu ne fa malamai mutane suna ce gabaɗe ba dajin ba ya bata ba maganin shi dajin rogo wanda mawaƙi yake cewa kowa zai shiga dajin rogo sai ya taka ƙasan safana to yana ina an gano wani da ku yana ina wannan dajin amma masana sai mana bincike ba ni nima maganin wani na ɗauka na faɗa ba na je na yi filir research ba ne allah madaukin sarki ya ce mu wai ya ware gandun daji wa annahu kharraqal masahif laifin shi na biyu kuma ya kona qur'anai wa annahu atamma salata kuma lokacin da ya je aikin haji ya cika sallah madadin ya kasaru <laughs> gano nan da ke ku <laughs> ya cika mi sallah madadin ya mi ya kasaru wani irin tawili za ku zo ku ji shi malaman musulunci ba sa ɗaukan maganan ƙasaru ya zama magana na zafafawa wanda suke wannan khawarij ne ke wannan abin ba ɗabi'ar khawarijawa ne khawarij yana nan yana kashe musulmi yana kaza yana kaza yana kaza amma kuma kaji ya zo yana zafafawa a kan tara gandun daji harkar gwamnati ne kaji suna zafafa a kan gwamnati ya kona ƙur'anai kaji suna zafafa misali ya zo sallah madadin ya raka a biyu sai nawa sai hudu me yake yanzu annabi ne yi hijira daga maka ya tafi ina shi dan ina ne ba dan maka ba ne da ya je makan kenan a bisa tunaninsu in mutum ya je maka bayan ka ya tafiya ka je wani waje in ka dagarinku me za ka yi cika sallah ku sai ya kasaru da ya auna ina ya fi zama yanzu da maka da madina ina ya fi zama a madina sai ya cika sallah inda kuma yake zuwa kaɗan ya dawo sai ya mai sai ya kasaru tawilin sai na usman kenan kuma tawili ne karɓaɓɓe wanda wannan maganan ba wajen yin ta bane sai mu zo cikin bulugul maram yana a karatun asuba wannan karatun yana ne za a cikakken bayani akan wannan shi yasa akwai hanyoyin gano khawarijawa a fili wanda suna yin magana ko wanda ya san wannan sai ce a to tsohon a shi abin ne amma ga jahili da mai raunin imani ba zai iya ganewa ba amma wanda ya san abin zai ce a to dama za su zo da riga na me na al'amur bil ma'arufi wannan hai anil ashe su ne kuma al'adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun Allah ya kiyaye wa annahu wallal ahadas sannan kuma ya ba ƙananan yara shugabanci yanzu kaman wani a ce shi za ba kato kujera irin wannan ya haye kananan yara ga mu wanda muka girmi iyayenmu ya ba su alwilayat ya ba su gwamnoni wata raka sahabatul akabir kuma ya bar manyan sahabai bai ba su to tambaya nan su wane ne suka rubuto takardu suna zargin a cire masu amur dan as amma kuma yau kuma sun zo sun ce ga laifin da aka yi <laughs> kun gano wani da ke ku shi yasa irin waɗannan mutanen ba a janye abin da aka yi gaba a kan shi kana jin ku za su ƙarasa kai wani abu wai kana ganin wai in masa kaza don wai su daina kaza ko ba za su bari ba komi akwai ran da za su ce makai kuma abin muke so kawai ka zama arni kawai shi ne ka zama lafiya ka fita daga musuluncin kana fita daga musulunci to na an zauna lafiya in komi suka kawo sai kayi ka shiga matsala na gama gaskiya yanzu ga an masu wancan dan a zauna mai an zauna ga cikin zargi an ce ya cire manyan sahabbai wa a'ta bani umayya akthar minan nasi kuma da ya tashi in zai ba da kyauta banu umayya yake ba aksar mafi yawa daga abin da yake ba mutane dangin shi in gidansu ne yake fara ba kafin ya ba in gidan wasu fa'aja ba ali an zalika duk sayyid na ali sai da ya ba su ansa to waɗannan ansoshin ne za mu ji su a karatu na gaba amma bari mu ji daya amma alhima fa inna ma hamahu libni sadaqa litasmuna ya ware wannan gandun dajin ne saboda dabbobin zakka da ake tarawa don su ci abinci su kaɗe su kiba da za a raba mu mutane kar a ba su ramammu karmajajju saboda annabi ya hana a karɓi uwar garke ko bijimin garke sai a ba da tsaka-tsakiya to duk abin da za a baka na sadaka to a baka mai nagarta shine ya waro wannan a waje in sun koshi sai a raba mutane mai laifin shi walam ya hamuhu bai kiyaye wannan waje liblihi eh, saboda mai rakuman shi ba wala ganamihi ko saboda basashen shi ba wa kada hamahu umar min qablihi umar ma ya yi haka kafin usman me yasa ba ku zo da zargin umar ba ku zo da na usman kun ji inda yake ku dalili ne na molanka suka kawo sai a ba su ansa na me na molanka kenan sai mai kan gado wanda zai iya wannan bayanin shi zai iya kewa ya jawabi in ba haka ba abin da zai iya kaga an san su na farko ku ce mana ta faɗi an wuce wannan wajen bai yi don karan kan shi ba na gwamnati kuma kafin shi ma umar da ke gaban shi ma ya yi yana jama'ar annabi sauran bayanan sai allah ya kai mu gobe ɗaya bayan ɗaya malam zai mana bayanin sab kuma mu fa'idanta domin mu kiyaye abin da za mu iya tunkara na mutanen nan a gaba subhanaka bihamdik ashhadu an la ilaha assalamu alaikum